ragowar wasannin da ake yi na wasu makonni da ba a samu damar buga su ba bangaren premier league na kasar ingila na shekara 2016 zuwa 2017 da kuma bangaren la liga na kasar spain shi ma na shekara 2016 zuwa 2017 a jiya kungiyar kwallon kafa ta Southampton bangaren Premier League na kasar Ingila sun tashi can zuwa buci tsakanin su da Manchester United a wasansu na mako na 28. A yau kuma kungiyar kwallon kafa ta Leicester City za ta karbi bakuncin Tottenham ne a gasar ta Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 su kuma a wasansu na mako na 34 wanda ba su buga shi ba. za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi tottenham dai tana mataki na biyu ne a saman teburin premier league da maki 80 ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta leicester city tana mataki na 11 ne a tsakiyar tebur inda ba a manta ba kungiyar kwallon kafa ta leicester city ita ta samu nasarar lashe gasar premier league na kasar ingila na shekara 2015 zuwa 2016 bayan kafuwar ta sama da shekaru 100 sai dai bana abun ya canja zani inda Leicester City take tsakiyar teburin a can kasar Spain kuwa Real Madrid ta bi Celta Vigo har gida ta lallasa ta kwallaye 4 da 1 a wasansu na mako na 21 na La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 wannan nasara da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu ya ba ta daman haurawa mataki na daya a saman teburin na La Liga da maki 90. In da har kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta samu nasara ko kunnen doki a wasan da za su yi na karshe tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Malaga, to kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din ya kasance ta lashe gasar ta La Liga na bana na shekara 2016. Idan kuma har ta samu akasin haka kungiyar kwallon kafa ta barcelona ko ta doke eba a wannan rana to barcelona za ta lashe gasar za a yi wannan wasan ne ranar lahadi 21 ga watan 1 21 ga watan mayu na shekara 2017 kuma shine wasan karshe na mako na 38 a gasar na la liga na bana huta lafiya